Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da jimurin sake kasancewa da mu barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Sharhi akan fitacciyar jarumar shirin fina-finan Hausa ta Kannywood mai suna Salma Aliyu Maru wanda ta bayyana wani mummunan kuduri akan harkar ta, shirin fina-finan Hausa na Kannywood. mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna son ka danna mana alamar subscribe sannan kai yi mana like sannan kai mana comment domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a ciki da wajen masana'antar kanewood da ma ƙasa baki ɗaya abin da wuya na yi aure na daina yin fim safna aliyu maru fitacciyar jarumar finafinan hausa na ta kanewood safna aliyu maru ta ba da tabbacin cewa ba za ta yanke hudda da harkar fim ba ko da ta yi aure ta ce za ta ringa ɗaukar nauyin shirya fina-finai bayan ta yi aure jaridar gaskiya 24 ta wallafa fitacciyar jarumar ta yi waɗannan bayanai ne a daidai lokacin da wasu suke cewa ta bar masana'antar ta ta rungumi harkar kasuwancinta safna wadda, tauraruwarta ta dinga haskawa a shekaru biyu zuwa uku da suka, gabata ta ce har yanzu ita cikakkiyar jaruma ce a masana'antar shirin fina-finan hausa ta kanewood a lokacin da take tattaunawa da mujallar gaskiya 24 safna ta bayyana matsayinta da cewa ni abin da zan faɗa safna dai ba za ta daina yin fim ba domin fim sana'a ta ne babu yadda za a yi na daina yin sa sai dai idan har na yi aure kuma koda na yi aure zan ci gaba da yin furodusin kamar yadda nake yi illa iyaka dai yanzu akwai wasu abubuwa da nake yi waɗanda suka fi harkar ta fim Na rungumi harkar kasuwanci na wanda a yanzu su na sa a gaba. Shin ko me yasa jarumai mata na shirin Hausa na kanewood ba sa iya zaman aure ko da sun daina yin fim sun yi aure ba sa jimawa sukan dawo su rungumi harkar tasu ta fim. Muna son mu ji sharhin ku sannan kuma idan yau ne farkon zuwan kawai na dasha muna son ka danna mana alamar comment sannan kai mana ka danna mana alamar subscribe.